بسم الله الرحمن الرحيم تاجيدي قصة آدم دا هذا عند الشيطان كوم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوي ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون abin su ma ya ce ga saba ga ƙarin bayani na kisa Adam da da shaitan ya bani Adam an ka ce ya ku ƴaƴan Adam kada anzalna alaikum libasan to lalle mun saukar muku wani tufa wanda za ku rufe al'aura ku da shi kuma abin ku rufe mutuncin ku da shi ay khalaqana lakum bi tadbiratin samawiyat mun yi muku wato mun saukan muku mun halitta muku da shiri na Allah wa azbabin nazilati min hada sababba wadan sun ka sauka daga sama kalmar kamar ruwan sama don a samu auduga wal kattani ko kuma a samu kattani ko sufi na gashin tumaki wa gairi hada wani mun saukar muku libas ko libasan tufafi tushabihu libasa abuwaikum wanda yake yayi daidai da tufafin ubannin ku fil janna cikin aljanna lokacin da adam da uwa da abin hawa suke cikin aljanna wato Allah ya yi musu wasu tufafi waɗanda yake ya rufe al'aurarsu da shi to lokacin da abin nan lokacin da sun kaci wannan icce shikenan sai tufafin sai suka zube to yanzu mu yayan adam Allah ya saukar muna waɗannan abubuwa na tufafi don mu rufe jikinmu kamar irin su ne ga adam can da abin nan garfewa Yi sau'atukum sau'atun risha wato Allah na rufewar a cikin duniya sau'atun wato al'aurorin ku kuma ya zan kawa gare ku ai huwa ma jammalu bihi mina siya mutum abinda da zai kawa tufafi wani ba su taqwa zalika khair amma kuma tufafi waɗanda yake na tsoron Allah shi ya fi shi ya fi ko wani irin abin nan shi ya fi tufafin bin shaidan kun ga wato idan mutum ya bi Allah ai ya rufe mutuncinsa ana girmama shi to waɗannan tufafi na bin ubangiji na bin dokokin ubangiji su suka fi tufafin bin shaidan domin in mutum ya bi shaidan shi ke komi arzikinsa komi tufafin da ya sa ga jikinsa ba a ganin su da girma Amin ta min tibai shaytan alladhi yakshifu an awrat an kuma wato shi shaytan shike kuranye wa al'aurakum aw libas taqwa alladhi yuwafiqu amin abin nan tsoron Allah da haka daidai da shari'a zalika khairun min da khuyala ya hito ahi waɗanda mutum zai yana takama alladhi yakshifu an anil kibar wanda yake yana nuna kada sawa kada takama mutane na gane ashe kai mai girman kai ne ka abin nan ka sawo irin wasu tuwahi kana tahi a kana takaman kana daukar kai wasu itawiya kuma zuciyarka ba ta ba bace kenan zalikal bayani wannan bayani da an kai na kissar khuruj adam hita adam daga aljanna wa nas in libasa ana kuma shaytan wato ya dora shirki tawahi gare shi an zauje ya dora ɗaya da tawahi daga daga gare su lati ka bihi ma maluku ya an abin da yasa an ka ɗaya da waɗannan tawahi da Allah ya samu sun ka zube domin sun sun ci abin da Allah ya hana su ci wa bayan anna al-amalu yushabihu thawba fi sitira awrati sahibihi fi dunya kuma aiki na kwarai aikin da mutum ke yana daidai da tuwatinsa kamar yadda aikin ka na tuwafi ke ruhe ma al'aura haka nan aikin ka na kwarai yana ruhe ma al'aura a ce ai mutumin kirki ne kun gane in baka yi na kwarai ba sai a ce ai ba mugu ai mugu mutum ne gashi gashi wato wannan tuwafi min ayatul la na'udhu ubangiji ay da la'il qudratihi la'allahum yadhakkarun ko za su tunawa wa yu'minuna bihi fa yu'minuna su yi imani fihi iltifatun anil shadabi da an ce wali ba su taqwa zalika khairun min ayatin lahi la'allakum tazakkarun sai an ka ce su mutane la'allahum thumma zakara taqiban akhar ga wani kuma dai ƙarin bayani li qisati adam tahziran li banihi don tsoratar da ƴaƴansa fa qala yace يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يريكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون to ƙarin bayani daga ƙasar nan ta Adam da shaitan ya bani Adam ya ku ƴaƴan Adam la na kuma shaitan kada fa shaitan ya fitine ku ya ja ku zuwa ga hanyar da ba ta kware ba ai la tattabi'u kada ku bi shi fa tabtinu ku fitinu wa yukhrijukum min ni'mati har ya fidda ku daga ni'imar ubangijin ku wanda ya yi muku kama akhraj abawaykum kamar yadda ya hidda ubanku da uwarku min min aljanna daga aljanna kada ku bi shi hayya hidda ku daga ni'ima kamar ya hidda uwa da uba daga aljanna lokacin da ya hidda uwa da ya hidda Adam da matarsa daga aljanna wato yanzu wa arhu mali ba su huma wato Adam da ya ci wannan ice sai tuwahin sun ka fadi shi kenan yana ɗiba ganye yana sawa ga jiki don ya rufe al'aura sai in ya sa sai shaɗa ya to ya amshe ya hirge ya jefar eh. don a ganshi tsirara hmm. ku ba wanda ya muku wannan yanzu wa anhuma libasuhu ma yana shirgewa tufafin su daga gare su liyar ya kuma su atin don ya nuna musu al'aura su yana da ku diba yana da ya eho ku diba innahu yarakum huwa qabiluhu wato shi shaytan yana ganin ku shi da abin nan mutanen sa junuduhu sa. والقبيلة الجماعة ثلاثة فصائد من قوم من قوم شتى متاني دبان دبان wato ne ƴaƴansa da waɗanda ba 'ya'yansa ba duk suna nan suna jayayya da ku don su hidda al'aura abin nan mun hasira tara nan suna ganin ku inda ba ku ganin inda ba ku ganin su lalla tsafata ajsadihim domin jikun su masu laushi ne ba ba ku iya ganin su aw adam arwanihim ko kuma ba su da launi ga jiki don haka wato ba ku iya ganin su inna ja'alna shayatin awliya kuma Allah ya ce mu mun san ya shaytanu sun zan masoya a wanan mataimaka wa qurana abukan yawo lillazina la yu'minu ga waɗanda ba su imani billahi duk wanda bai imani da Allah ba shi jin abin da Allah yake to shaytan a abokin sa saboda haka duk tuwahin da yasa yana tahiya ana ganin sa tsirara eh kun gane ko wa bi ahkamihi da hukunce hukunce wanda ba ya imani da Allah ba ya imani da hukunce hukuncen Allah to shi ma tsirara yake abokin shaytan ne ko da ina ya fita yana tafiya ana kallon sa tsirara وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون to wai zafi alfahisan su dai masu bin shaitan ko da yaushe in sun ka aikata wani abu wanda baya da kyau kamar sun kai kafirci wa wa tawafin bil baiti uratan kamar kuma abin nan kamin musulunci ya taho wato abin nan Ka'aba sai abin nan quraishawa su ce duk wanda yayi laifi cikin tuhan da kasta kai laifi ciki ba za ka je wai dakin Ka'aba da shi ba saboda haka sai dai kai abin nan tsirara ko kuma ka yi haya ka yi haya tufafin suka abin nan ka sa kewaye ɗakin kaba kun gani eh, don abin nan don amfanin kansu eh? in ba ko ya zo wato bai da ikon shi ya shi abin nan shi kewaye ɗakin kaba da sa sai su ce tufafin abin nan eh, tufafin laifi ne saboda haka ko dai ka yi tsirara ko kuma ga tufafin mu ka yi haya a ah, to ina ga sani to <laughs> wa idza fa'alu fa'itan sannan in su abin nan kafirai sun ka aikata abubuwa waɗanda ba su da kyawu kamar irin wannan su dora kewaye ɗakin kaba tsirara ko ko sun kai wani lafi lana tu fi thiyabin asayna Allah tiyawa to suna ta ba su tawafi cikin tawafi wanda sun kasaba ma Allah wani ku anha an ka hana su an kace abin nan ba shi ko wani to kai abin nan aw kullu dhanbi mimma yukhalifu ad-dina al-haq idhanuhu an ko kuma ko wani laifi sun kai ba su ɗaya ba duk mutanen musulmi waɗanda yake masu bid'a yan ka ce dan me kuka yin wannan qalu wajanna alaiha abana ai mun iske ubanni mun haka suke yi sai a ce a hana mu abinda ubanni mu ke yi faqata yana biyu mun yi koyi da su ne wallahu amara da kuma suna cewa Allah ne ya umarce mu tunda uwa mun iske ubannin mu na yi wato kenan wannan umarnin Allah ne ihtajju bi amrayna sun yi hujja da al'amari biyu wato in sun aikata wani abu wanda ya da kyawu taqlidal aba na farko su ce mun iske ubannin ubannin mu na yi don haka muke yi Ah, wal iftira'u ala Allah sannan kuma sun ka kaha ƙarya suke daga Allah ne kun gane to ku tunta al'ada al'adun ku da kuke wanda ke shari'a ta hana ba ya halatta kace don na iske uwaye na na yi ko ubani na na yi sai in yi kun gane qul kace musu inna Allah la yamur bil fasha Allah ba shi umarni da yin alfasha zai yin zanubi ata quluna Allah ma la ta'lamu za ku faɗi abinda ba ku sani ba ku jingina ga Allah annahu qala hu wato abu kusan Allah ya faɗi haka nan ba sannan ku faɗa ku ce Allah ya ya aikata shi don kuna son ku na zunubi daidai ne to ba daidai ba ko baban mutum ko kakansa ya ga yana yin wani abu ya ga ya saba ma shari'a ba ya halatta gare shi yayi kuma ya hujja da cewa wai Allah ya saukar da shi sai in ya gani ga littafi to ci gaba قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا, فريقا هدي وفريقا حق عليهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وبعد أن أنكر عليهم ملكة داب الآباء بايم آيوين دون الغباس واتا أنوى متاني مسون كوي دا أبني على الباطل بسا قريا والابتراء على على الله كاكا قريا غزينا غا الله abinda ba ya da kyau ko jin abin ko ƙarya a ce abin dan dai ubani na yi a ai tunda mun iske ga ubannin mu kuma wato Allah ya faɗa wato bayan an ce musu wannan bai da kyau da ahum ila haqi Allah ya kire su zuwa gaskiya wa kala yace qul amara rabbi bil qisti an kace annabi ya ce muna amara rabbi bil qisti ubangiji na yayi umarni da yin adalci wato kenan zama zamantakewa kai komai abinda adalci shi za yi sannan kuma waƙi salata ku tsaye da sallah waƙi mu wujuhakum ku tsaye da fuskokinku inda kullu majidin ga kowane masallaci ay akhlisu lahu sujudakum ku tsarkake ma Allah sujuda ku ku duka ga kowa sai ga Allah wad'uhu ku kira shi mukhlisina lahu dinu kuna masu tsarkake addini gare shi min shirki daga kafirci kama bada'akum kamar yadda Allah ya fara halitta ku wa lam takunu shay'an ba ku zan komi ba wa lam yakun hunaka irtibatun bi aba'in wala abna lokacin da Allah ya halitta ku sannan mutum bai san ubansa bai san uwarsa ba ba abin da ya hada su daga baya ne an ka hada su wani hada wani to kama ba da ku kamar yadda Allah ya halitta ku tun sannan ba da uwaye ba to haka nan yanzu da uwayen ku sun ka haɗe ku kuma sun ka hidda ku haka nan ta ku kuke komawa kun gane ko ai ya idukum ahaya ya mashi ku rayu ya mulki ya mutu ranar kiyama ba da cewa ga ubanni ba don yanzu lokacin da ka tashi ga kabri da wani uba ne babu wani uba ba wata uwa fariqan hada wasu jama'a Allah ya shirye da su haqqa alaihim wa fariqan amma wasu jama'a haqqa alaihim dalara wato ta wajaba akan su innahu mutakhadhu shayatin awliya su sun rike shaytanu su ne waliyan su su suke bi min dunillahi wato sun kabar Allah sun dauka wato waliya su ke taimakon su wali shaytan shi awliyan su ke taimakon su koko shaytanu su ne waliyan su wannan da ke taimakon su wato kun san wato ali abinda aka ce ma wali mai taimako kun gane wato gairi wato sun rike wato wasu masu taimako wanda ba Allah ba mai ragamil da'i bil aba'i kuma wato abin nan kuma suna koyi da ubanni suna suna jinginawa haka nan wa ya sabo na mutan suna zaton wato su masu shiriyuwa ne tunda suna yin abin da ubannin su ke yi ko da yake ubannin su ba kan hanyar kwarai suke ba Allah ya sauƙaƙe to ci gaba ya bani ya bani adama khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu إنه لا يحب المسرفين يا بني آدم يا أخو آدم ku zu zinatakum ku riƙi ƙawarku ai ma yastura auratakum ku riƙi abin da ke rufewa al'aura ku inda kullu masjidin ga kowane masallaci wato lokacin sallah inda salatu wa tawafi wato ku sa tufafin ku kada ku ce a waɗannan abin mun yi lashi da su ba za mu yi aiki da su ba sai dai wasu an san tufa wanda yake yayi najasa ai wankewa ake yi kawai wa ku wa sharabu kuma ku ci duk abin da a gare ku wa sharabu ku sha ma shi to abin da kun kaso matuƙar dai Allah ya halatta shi wala tusrifu kada kuma ku ketare haddi bi tahrimil halal haku dora mai da abinda halal haram ko kuma abinda abinda haram ku haramta shi shine bi tahrimil halal aw bi ta'addi ila al haram ko ku ketare haddi zuwa ga haram wato kenan an ce ka ci in wa yuharrimuna hajji allahama lokacin lokacin hajji ya shiga wato ba a cin nama har yanzu abin kiristoci wato kiristani ne wato abin nan in ran lahadin su ba su cin wato lokacin da suke a azumi wato ba a cin nama sai dai kifi wa wa da sama haka na ba su cin romuwa wa an kara Allahu alaihi zalika Allah ya mutu wa mutu wannan wa qala yace qul قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالفة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون abin النصارى سنة suna أما سنة sun لن canza ran sai su ce a'a nama abba a ce kawai shi ɗaya amma sai a ta abinci ka ce man harama zinatul lahi lati akhraja lil ibadi wane ne ya hana kawar Allah wanda ya fitar ga bayan sa min libas na tufafi babu tufahin da an ka hana sai wato alhari ne kawai wa tayyibatu da abubuwa masu daɗi min rizqin abinci wani hiyar lil ladina amanu su abubuwa masu daɗi da tuwahi masu kyawo asalin su an yi su don waɗannan imani fil na rayuwar duniya wato don mu masu masu imani an kai amma wa in sha arfa ga irin kun ga wannan da ba musulmi ba suna tarewa da mu amma khalisatan yawmal qiyama ranar kiyama mu dai za mu sa kenan Allah ya samu abin ya samu cikin masu sawa khalisatan yawmal qiyama wadanda yake su dai adda su ranar kiyama domin wanda ba mu'minnai ba in sun tafi babu abin babu tawafin kware babu kawa gare su babu jin dadi كذلك نفصل الآيات هكذا يمشي بينا وآيوين بينها مبينات مثل ذلك التفصيل كما يدمون كيوانا بيانا amma li qaumin ya'lamun ga mutane waɗanda ke sani ya tadabbaru wanda ke kula da abin da Allah ya ce fa innahum muntafi'una biha domin masu hankali wanda ke kula da abin da Allah ya ce shine zai amfani da ita a waɗannan abin nan hukunce hukunce to ci gaba قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون كما الله كما النبي شتي إنما حرم ربي الفواحش واتو وبنجزي نايا هنا أبو بن لكن الفاشا من يزنبي كما زنا دسولا sauran أنا na ma ba haka aw ma badara abin da ya bayyana na ana yanzu na bai ma badin da abin da ya koyi jaru hawa sai ruha wato wanda bayyana da wadanda a koyi wal isma kuma ya hana saba ma abin nan shari'a ga yadda Allah yake ayi abu mutum yayi yadda ya ga dama wal bagaya an alal nasi haka nan kai abin da zai rarraba kan mutane shine bagayi domin duk wanda ya karkace daga shari'a Allah ya ce mutane su su wato kenan don waɗanda gane ba za su bi shi ba waɗanda suka abin nan kaga sai ayi kashi kashi bigari da haƙƙi wato abin ba da gaskiya ba shi ne zalunci kenan uh, wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana haka nan baya halarta ko yi shirki da ubangiji abin da bai saukar da hujja akan shi ba duk abin da bai ce ga hujja duk abin da baka iya ga hujja da yi yi to kada ka yi shi sai dai in ka san yadda Allah a ayi wani wani ta taho yi kaza tambayi shi ina ya gani wa an ta ƙudu kuma Allah ya hana ku ku faɗi abin da ba ku sani ba min taharimi malami malami na haramta wa abinda bai haramta ba gari da wannan sa duk abinda yake baka san yadda Allah ya hukunta shi ba to kai magana akan shi kun gane ko to wa da kana al bi tahlili wa tahrimi bi in ya zan al'umarni da halattawa abu ko haramtawa ga hannun Allah shi shi dai fa kadhalika ajalul insani shin tahai umri haka na ajalin mutum ba wanda ya san lokacin da zai mutu mutum zai mutu sai Allah wato ajali karewar rayuwar mutum ga hannun Allah yake aw ajali ummati minan nas ko ko duk waɗannan samu mulki kamar sun rayu kenan su ma akwai lokacin da za a amsa mulkin wannan ajalin amsa mulkin yana ga hannun Allah tintaha ya amri hawa to ga na karewa al'amarin al'umma wannan duk biyar lillahi wahdahu yana ga hannun Allah shi dai faman sha'a falyumin billah duk wanda duk wanda ke so shi imani da Allah wa yattabi tariqa wa bi hanyar shi wa man sha'a kafar wanda ya so kuma shi kafirce shi abin nan shi ki wa yattabi tariqa shaytan shi bi hanyar shaytan حتى ياتي هو اجل وهل لو كتند اجل ينسى زي زوما سنة شي ندامة حيث لا ينفع الندم لو كتند ندامة بات انفاني دعاك ايتي ولكل امة اجل ولكل امة اجل فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون to wani kulli ummatin ajali ko wace al'umma tana da ajali ko wace al'umma an ka ɗaukaka ta zan shugaba to akwai lokacin da za ta rushe eh, sabadin rushewa barin abin da Allah ya ce kun gane ko fa idza da ajalum in ajalin mutane ya taho na rayuwarsu ko kuma na ɗaukaka su la ya sakiruna sadan ba su jinkiri ko sa'a guda wala ya sakadimuna ko ba yiwa a dauke ajalin nan abin nan a dauke rayuwar nan ko ko a dauke ikon da anka ba su wato gabanin lokaci ko da abin da sa'a guda sai dai lokacin ya zo la ya taqaddimuna alaihi ba su gabata gabanin shi a amshi sai dai lokaci ya zo to ci gaba يا بني آدم إما ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقي وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تو يا بني آدم يا كو يا إن آدم إما ياتي ابنكم رسل wato lalle abin nan manzanni za su zo muku manzanni waɗanda Allah zai aiko eh, wato waɗanda yake kuma daga cikin ku ne Allah zai zaɓi manzanni ya aiko su don su gaya muku yadda abubuwan da nake son a yi kusuna alaikum ayati suna ba ku labarin ayoyi na hukunce hukunce na faman ta kashe ka duk wanda ya kare kansa daga kafirci wa asla fi lahu ya gyara aikin sa fala khawfun alaihim to su babu tsoro gare su Allah ba zai walakanta su ba wala hum yazun kun bazan suna yin bakin ciki ba fil akhirati ga lahira ba za su yi nadama ba saboda haka wato in kana son ka zauna lafiya ka mutu lafiya ka tashi lafiya lawan to bi abin da Allah ya ce kawai to ci gaba والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون to walladina kadabu bi ayatina wadanda sun ka game da ayoyin mu sun ka ƙaryata sun ka kibin hukunce hukuncen da mun ka ce wasai wanda sun ka iske ubanni na yi wastakbaru sun kai girman kai an haga bari ay falam falam yu'minu bi abasin imani da ayoyi ba da hukunce hukunce na Allah sun ka bari suna bin abinda sun ka iska ubanni na yi na al'ada ulaika sabun nar waɗannan su ne abokan wuta kun fiya khalidun su masu dawwama ne cikin wutan nan ba su ba su eh, bari domin in mutum bai yarda da hukuncin Allah ba kenan ya hita daga musulunci Allah tsare mu to kaman azlama فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين shi to amma azlam wane ne shi zalunci wato kenan ba wanda shi zalunci bisa ga wanda ya kaka ƙarya jingina ga Allah wani tara Allah kada wani kaka ƙarya jingina ga Allah ba wanda ya shi zalunci sai dai ai daidai da shi binisbati ko eh, binisbati shariki wal walad ilayhi wato jingina wa abokin tarewa na bautawa zuwa gare shi ko ko ce yana da da eh, aw hukum aw hakama bi tahlilin ko yace wannan halal ne alhali abinda Allah haramta aw tahrimi ko ko haramtawa abinda Allah ya halatta wani su batu illa sunna ya jingina zuwa ga Allah wane ne ya fi shi zalunci sai dai a daidai da shi au kaza bi ce, ko a ce ga abin da Allah ya ce cikin Qur'ani ga abin da Annabi ya yi bayani duk da ya karyata ulaika yanarun nasibu min alkitabi masu karyata wannan to za su zauna rayuwarsu kamar yadda Allah ya kaddara musu cikin lauhul mahfuz za su zauna su ci abincin da suke ci su yi dan rayuwar da suke ta duniya wato kamar yadda Allah ya hukunta cikin lauhul mahfuz an ka kaddara musu hatta idza ja'ahum rusuluna sai lokacin da mala'iku manzannin mu masu amsar rai suka zo musu ya tawaffawna su tawa su zo musu suna dan niyyar su karbi ransu qalu aina ma kunta ta'una sai su ce wato su ce musu ina abin da kun ka zan kuna bauta ma min dunillahi da ba Allah ba ko zai tawaye tsare ku daga an asar ranku qalu dallu an asja ah, ai sun bace muna su waɗannan da muke bauta ma al'adun nan da muke bi duk ta bace wato falam narahu yanzu ba mu ganin su wa shahidu ala anfusihim su yi shaida akan kawunan su inda lamatu lokacin mutuwa nan kanu kafiri kun gani kenan kafiri kamin ya mutu sai yi shaida shi kafiri ne kamin amsharan sa sannan a ce rai hito wato rai na hitowa kuma yana kuwa da tsanani babu abin da babu sassautawa amin ci gaba ما ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت اخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون to qala ta'ala lam sai Allah ya ce waɗannan kafirai masu bin abin da suke so su ƙara ƙarya su jingina gare shi sai ya ce udkhulu fi umamin qad khala min qablikum ku shiga cikin al'ummomi waɗanda sun ka gabata abin nan gabanin ku min al-jinni wal insu waɗanda finnar wato kenan wannan ya nuna shiga wuta ba lokaci guda ake shiga ba wasu na farko su fara shiga sannan masu bi musu Ah, wato muyagun musulmi kenan su za ce ku shiga tare da na farko waɗanda yake cikin aljannu da abin mutane waɗanda sun ka saba ma Allah ku shiga tare da su hinna da cikin wuta kun gane ko to kullama dakala ummatun kuma lokacin da suke shiga cikin wutar ko ɗan waɗannan sun ka shiga sannan bayan su wasu suka shiga ko da yashi wata al'umma ta shiga suka iske wasu hatta idan dara kufi la'ana qaftaha sai ta la'ana yar uwarta waɗanda taho abin da suka fara shiga sai suka iske waɗanda fara gabanin sai ce Allah la'ane ku ku kun kai muna sababin shigowa wannan wuta ku mun kafi hmm. hatta idza dara ku fi ajami har lokacin da sun ka hadu duka cikin wutar na farko da na tsaka da na ƙarshe duk a faɗu ciki fi wato fi a cikin wutar jami'an gaba ɗaya su hadu qala ukrahum sai waɗanda annabaya waɗanda sun ka shiga da baya su ce li'ula su ce mana farko hmm. au ula ko hmm. ula wa humul mutabi'una aw la ajali ulahum wa humul mutabi'una wato na farko wato na karshe su ce ma na farko rabbana haula ala luna ya ubangiji ga waɗannan su ne suka badda mu sun kai hanyoyi muyagun hanyoyi mun ka bi su fa atihim azaban difan minan nar ya allah ka taho musu da azaba wadda ta hita mu ka ninninka ta wuta ka aza su domin su ne sun kai mana sababin shigowa wannan wuri qala sai allah ce a'a da kullun da ifin kowane yana da ninki ai kai ma kana da hankali da an ka tambaye an ka ce yi dan ba ka ce ina hujja da Allah ya ce sai ka bi kawai da kai don yana ubanka ko ko don yana malamin ka kun gane walakin la ya'lamu ba sani ba ba san haka ba ba san ma da kulli fariqin ba san abin da kowane ba kun gane To saboda haka wato babu hujja ka ce malam wani ya faɗi wannan baka san eh, abin nan gaskiya abin ba neman karatu wajibi ne har mutum ya zama mujtahidi da kansa kenan وقال ثولاهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون to bayan da waɗannan na ƙarshe sun ka ma na farko Allah ka sa su cikin azab ka ƙara musu azaba domin su sun ka karkatar da mu wato sai Allah ta'ala kullun da yakon sannan su kuma na farkon wa qalat ulahum na farko su ce musu li ukhrahum su ce ma na ƙarshe wa wa qalat ulahum sun kuma manyan na farko inda waɗannan yar sun ka zarge su sai su ce li ukura su ce mana yara na karshe fa ma kana lakum alaina min ne ba ku da wata daraja akan dan ni li'annakum lam lam takafuru bi sababina ba da sababin mu kun ka kafirta ba wa nahnu wa antum sawada mu da ku duk daidai mun kire ku kun karba ba da wata hujja ba qala ta'ala la sai Allah ce musu hazu kuna azaba ku duka kudan da ni azaba bima kuntum takasubun da abinda ka kazan kuna yi na sana'ar abin nan zunubi fazuku ku dandana ku wato ke dan dan dandane azaba lafiya ne to wato ku cike ci gaba إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في فم الخياط وكذلك نجزي المجرمين to innal ladina kadhabu bi a, wadannan na qaryata ayoyinmu wato suka yarda da abin da Allah ya ce wasu wastakbaru sun kai girman kai anha daga daga barin imani da ayoyin la tufattahu mu ababu samai ba za a bubbude musu kofofin sama ba idza urija bi arwahin lokacin da mutum ya mutu sai a taka da ransa in mumini ne yana kamshi yadda zuwa a buɗe masa a wuce da shi in kafiri ne yana wari da ya kai ga kowa sama sai a ruhewa daga can a sako shi ya faɗo wato ba a buɗe musu kofofin sama lokacin da ake takawa da ransu ba da mutu bayan mutuwa fa yuhu ba da biha ila sijjin sai a mayar da su zuwa ga wani wuri da ake ce sijjin inda ake tara rayukan su baki kirin bi khilaf mumin bal mu'mini fatu ta sai a buɗe masa wai sadu bi ruya taka da ran sa ila sama'i zuwa ga sama asabi ta bakwai wannan duka bai yi a fassara da ka kama wa da fil hadisi hadisi ya faɗi haka wala ya yadkhulul jannata su kuma waɗanda dai suka ta ayoyin ubangiji ba su shiga aljanna hatta yaljal jamal fi sami khiyar sai in an samu gindi an sanya shi ga kafa allura kun san gindi irin katan ya abin nan igiya wanda ake daure dauki da ita to in za a sa gindi cikin kafa allura to za su shiga aljanna a'a ba rakwai ba jamal wato babbar eh, babban igiya wanda ake daure doki da ita in dai za a sa gindi cikin abin nan kafa allura to za su shiga aljanna tukbatul ibra wa ko gairu mumkin wannan bai yiwa wa kadhalika dukhulun haka nan shiga su aljanna bai yiwa wa zalika kamar dai yadda mun ka saka musu na najzul na muke saka ma masu yin laifi kun gane ku Allah tsare ku to ci gaba lahum min jahannama mi'adu wa min ba'in wa غواش وكذلك نجزي الظالمين لهم من جهنم هاد suna da shin hida daga jahannama wato kenan shin hidar da suke kwantawa akan ta ko suke hawa akan ta jahannama wa min ga washi kuma sama da su an ruhe su da wuta ya to abubuwa masu riha minan nari da wuta jamu gashi ya ce abubuwa masu ruhe su wa hu iwadun min al ga gawashi ne asali wa kadhalika lil-zalimi to shin hida wuta abin da ya ruhe kuma sama wuta haka kuma ake saka masu mai duka Allah tsare ku ci gaba والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون تو أما ودن أيكم قريفا والذين آمنوا ودن سنك إيماني دعاوين الله خالدون to yadda an ka ce to sharaɗi ne sai komi kayi shi ƙwanƙwanƙwan ba manamsa illa wasa ba mu kallafa mu rai sai gwargwadon iyawarta wato in mutum ya gwargwadon iyawarta to ya yi aiki na kwarai ai da aka sami al'amari na aiki wannan itiralun bai na huwa bai na khairin khabari wa huwa na waɗanda na yi aikin kwarai gwargwadon iyawarsu to su ne abokan aljanna kun fiya khalidun su masu dawama ne cikin aljanna to ci gaba wa naza'na ma fi min ilmin tajri min tahtihim الأنهار وقالوا الحمد الحمد لله الذي هدينا لهذا الحمد لله الذي هدينا لها أن هدينا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة Na أورثتموها بما كنتم تعملون to wato mm, su ya aljanna in sun shiga ga abin aljanna yawa gare ta saboda haka babu hasada juna babu keta ba komai don abin da ke sa keta da abin nan hasada don abin yayi kaɗan nan duniya don haka kowa na kokarin ya dan samu shi dai amma can abu da yawa ne wanda zana ma fi su duriya mun ka ɗebe abinda a cikin su min gillin na keta wato na hikidi da kin juna wato irin wanda ke samuwa saboda karancin abu kun gane kun ga yan sarki da yake sarauta guda ce su yi ta fada amma da yanzu da yake ayyuka sun yi daban da sai kowa ya kama abin nan a ta taimakon juna kun gane ko Eh, wato sai muka da abin da cikin zukatansu min gillin na na hasada tajri min tatimul anhar shiga cikin aljanna ruwa na gudana daga karkashin ruwa su zuwa ga benaye wa qalu alhamdulillah sai su ce hmm godiya ta tabbata ga Allah alladhi hadana wanda ya shirya da mu da hasa ga wannan aiki wanda ya kuma yi da mu cikin aljanna bayan an hidda mu bayan an hidda kanmu wa ma kunna linatadi ba mu zan muna iya shiryuwa ba laula an hadana Allah ba don da Allah ya shirye da mu ba ya aiko aika mana manzanni sun ka shirye da mu mun gode ya Allah laqad ja'a rasul rabbina bil haqqi lalle manzannin ubangijin mu sun zo muna da gaskiya sun ce muna abinda sun ka gaya muna mun kai kuma suka ce za mu shiga aljanna mun gani ya shirye da mu ba to bayan sun yi wannan godiya suna jin daɗi sai kuma a shirye da mu ba ba kire su an kuma jannatu wannan ita ce aljanna da aka gaya muku ku mu ba an gadar da ku ita ba ba ce an kai an ba ku ba don abin da ka gada ga babanka kahijin karhin naka ne an gadar da ku ita wato kenan har abada ta ku ce don me an ka gadar da ku ita bi ma ta ta'malun don abin da kun ka zan kuna aikatawa sakamako ne mai kyau eh hmm.

وأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين to kun gani abin nan barayi suna taruwa su yi kungiya su tafi nema wasu suna taruwa su yi kungiya su tafi amma malamai ba su ba su iyawa domin shaidan bai bari kun gane ko <laughs> hmm. <coughs> wana da ashabul jannati ashaban nar bayan haka nan in kowa ya zauna yan aljanna sun ka zauna cikin aljanna yan wuta ka zauna cikin wuta to ga wani abu da zai auku <coughs> wana da ashabul jannati sai yan aljanna suka kirai ashaban nar yan wuta domin ko abin nan ko daga cikin aljanna daga gidanka kana iya cinkan ko ina an karwajen na ma adana rabbana haqqan sai su ce mu kan mun sami abin da ubangijin mu ya muna alkawali da shi mun same shi gaskiya wa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqa ku kun sami abin da ubangijin ku ya muku alkawali ya zan gaskiya na cewa wanda duk ya shiga wuta zai abin nan wanda duk ya yi irin aiki irin naku zai shiga wuta kun samu alkawalin na haka ne qalu na'am eh mun samu fa adana mu'adin bainahum bayan haka nan sai mai yekuwa ya tashi tsakaninsu na damu nadin wani mai yekuwa ya tashi bayan da fariƙai yana tsakanin ga ƴan wuta nan damu gare shi ga ƴan aljanna damu gare shi ga ƴan wuta an haru gare shi ya yi kira kira wanda zai ji yadda su su duka ya ce Allah na tullahi ala zalimi wato la'ana ubangiji ta tabbata bisa ga azzalumai waɗanda Allah ya aika ba da hukunci sun ka sun ka bi abin da suke so ci gaba alladhina yahudduna an sabilillahi wa yab'una iwajan wa hum bil akhirati kafirun to ci kwanye kuwa dai wato la'ana ubangiji ta tabbata akan azzalumai waɗanda yake suna suna taushewa mutane suna karkatar da mutane an sabi daga hanyar Allah ta kwarai wa yabuna wajen kuma suna neman hanyar nan ta ubangiji ta zama karkatatta wa hum bil akhirati kafirun kuma su sun kafirta da lahira saboda haka sun shiga cikin wuta Allah ya la'ane su da wannan shine yake wanda za a yi ci gaba wa bainahuma hijabi wa 'ala al-a'rafi rijalun يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. To kun ga wato faifan farko an bayyana mana da yan aljanna sun ka shiga babu babu babu hasada ba komai suna zaune har suna godiya sannan aka ce an an an kai kira an kace sun gari wannan aljanna har abada sannan kuma yadda su yan aljanna sun ka kira sun an faifai na biyu suna ganin juna ko ba haka ba faifai na uku ya kuwa da an kai tsakanin su aka la'ani eh, abin nan azzalumai to ga faifai na na hudu wa bainahuma hijabun tsakanin su kuma ga wani shamaki akwai wani tu abin nan bango sama da shi wato abin nan ɗakin abin nan hili ne ana iya cinkan wuta ana iya cinkan aljanna wato wa bainahuma hijabun tsakanin su akwai shamaki shine yake ce masurul arafi sunan eh, benin arafi wato ko abin nan katanga ta ta wa alal arafi rijalun akan wannan so abin nan wannan gini shi wanda ake ce ma akwai maza a kai istawar hasanatu musayyatun ayyukan su na kwarai da muyagu sun yi daidai kamar yadda yake cikin hadisi wato kenan aikin su bai kai su shiga aljanna ba sannan kuma mugun aikin su bai kai su shiga wuta ba sun yi daidai sai aka ajiye su na tsakani wato na kullum bisima sun san kowa da alamomin su in sun ga yan wuta sun san su in sun ga yan aljanna sun sani domin yan aljanna da farin huska wato wannan shine alamar mu'min sannan bakin huska ga kafirai luruyatim lahum wato lo inda duk sun kadi ba za su Su suke waɗannan yan wuta ne waɗannan yan aljanna suna sama su wa da ashabul jannati su yan waɗanda akan araf sai su kirai yan aljanna su ce assalamu alaikum ku kan aminci ya tabbata gare kun ji dadi lam yadkhuluha su mutanen araf ba su shiga aljanna ba amma hum yadmuna suna suna tsammani suna guri suna cewa Allah samu ga Allah samu hadu da ku wato suna faɗe ga shigarta qala hasan lam yut'imhum illa karamatan yuridu abi Allah bai samu su tsammani ba sai don yin wani alheri wanda yake so musu wato karshe za a taho abin rahama ubangiji ta rinjaya warawal hakim hakim ya rawaito an ku hudhaifa qala ma hum kadhalika suna nan iz ala alaihim rabbuka suna cikin wannan hali suna sama su ga wuta su ga aljanna sai ubangiji ya bayyana gare su فقال قوموا ادخلوا الجنه كتاش كشغا الجنه فقال غفرت لكم فاتو نا غفرتا akwai maza akwai mata daga hmm. mara eh. uba ma haka yana gudun gaskiya eh? ne aka ambata mara uba mani wanda yake mara uba mara uba a'a wato abin kana nufin shege eh. baya da laifi shege baya da laifi ah, abin nan la nukallifu nafsan illa wusaha ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula sa'ad da laifi in ya yi imani ya yi aikin kwarai shi zai shiga aljanna baya zama wannan gurin eh, amma bai zama wannan wuri wai da su rufa absaruhum in an karkatar da mm-hmm. wa idza hurifa absaruhum bil النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين to wai da su rufa da absarum yan karkatar da gannan su abin nan ganin su tilka ashabin nari wajen mutanen wuta wato yan karkatar da ganin domin ba su diba kullun yan wajen aljanna suke kallo sai da da a juyo da su suka wuce ta yanka karkatar da fuskokinsu zuwa ga wajen yan wuta qalu rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin ya ubangijin mu kada ka sanya mu tare da mutane azzalimai kada ka samu cikin waɗannan kun ga wata sai da ƙari an karkato su ba su dibin su eh, bayan kana sai su yi addu'a Allah ya tsare su to wanada ونادى أصحاب arabi rijalan ya'rifunahum جمعهم وما كنتم تستكبرون to bayan sun sun yi addu'a ya Allah kada ka sanya mutane da da waɗannan muyagun mutane su mutanen Arawa daga nan kuma sai su cinkai wasu waɗanda sun ka sani a cikin wuta wana da ashabul arabi su mutanen Arawa su kirai da jalin wasu maza da sun ka sani ya rifu na hun bisima sun san su da alamar su qalu ma jam ku ya me kai kanan dukiyar da ka samu duniya bata amfane ka da ba dukiyar da ka tara ko ko abin nan yawan ku bai amfane ku da ba da kun kuna girman ka bai amfane ku ba ai wasu girman kan ku anil iman daga bari imani wa yakunu nahum mushirina ila muslimin suna fadin haka suna isharar zuwa ga masu rauni daga cikin musulmi bayan sun yi magana ci gaba أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون bayan da suke wato lokacin da suke dibin mutanen wuta suna cewa wane dukiyar da ka tara da yawan mutanenka da ka ba su amfane ka da komai ba sannan su komo ga waɗannan ƴan aljanna cikin su akwai masu rauni waɗanda ake walakantawa cikin duniya su ce a haula alladhina qasamtum waɗannan su ne waɗanda kun kai rantsuwa la yanaluhu la birahma Allah bai sa musu da rahama ba waɗannan masu launin nan waɗanda sun shiga aljanna su ne kuke ce Allah bai sa musu da rahama ga su cikin aljanna su waiwai su gansu kun gane ko bari in kare wannan wa qad qila lil ladina aqsamtukum wato an ce lil ladina aqsamtum ga wadanda kun kai rantsuwa ala adam da kullu hul janna ku ce ba su ne za su shiga aljanna ba ku ne masu shiga aljanna ku masu samu to sai abin nan kila lan wato an ce musu ga su masu rauni an ce musu udkhul jannata ku shiga aljanna wala khawfun alaikum babu tsoro gare ku wala an hasunun ku ku zan ba su bakin ciki ba ga su abin da an ka ce musu Ah, ga shi abin nan ku tuna lokacin da kuke walakanta su to ga su an ce musu ku shiga aljanna babu bakin babu tsoro gare ku babu bakin ciki wannan bai ishe ku abin nan nadama ba wannan duk gargadin mutanen arafu ne to ci gaba akara musalla eh anan ashabun النار الجنة أن علينا من الماء وأكلوا مما رزقهم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين تو بايا أعرف كيفان يا أعراف da muhawarar da ta shiga tsakaninsu da 'yan aljanna da 'yan wuta aikin su ya wato aikin su na kwarai da mugun aikin su duk yayi daidai mugu bai rinjaya ba balle su shiga wuta na kwarai bai rinjaya ba balle su shiga aljanna Allah kuma da ya samu eh, aikin ka gane ayyuka na yana yi wa sun yi imani amma ba su yi ayyuka ba ko kuma sun yi aiki dan kadan sannan kuma sun yi talafi ga amshi haƙƙin wannan karbi haƙƙin wannan a ta wajen hisabi ka dauko ba su suka da yawa a da biyan lada a ta abin nan zuba masa zunubi na biya har ya zan bai da komi ka gane iri iri za su taho iri iri Allah tsare mu abin nan kada mu zan cikin su ko da yake za su shiga aljanna wa nada ashabun nar ashabul janna bayan haka nan ga wani faifai magana tsakanin yan aljanna da yan wuta wa nada ashabun nar ashabul janna yan aljanna suka yan wuta suka kirai yan aljanna suka ce musu ana filu alaina min alma don Allah ku zubo mana daga ruwa ku dan ruwan nan da kuke sha ku dan watso mana mu ji sanyi aw min ma za ku la goko ku dan jeho mana daga abin da Allah ba ku na abinci a dan ku jeho na sauran burodin da kuke rage eh wa qalu sai an aljanna su ce a a inna Allah haramahu ma alkafirin Allah ya haramta su ga kafirai ba su cin su ba su samu waɗannan ruwa saboda akwai hakuri babu eh? Kalu inna allaha haramahuma babu wato a'a akwai shi amma wajen baka yake eh to ci gaba alladhina tahazu alladhina tahazu dinahum lawan wa da'iban wa gharratuhum alhayatu ad-dunya فاليوم نَنسَاهُمْ كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا to wato su da 'yan aljanna su ce waɗannan ruwa da abincin aljanna Allah ya haramta su ga kafirai su wane kafirai an waɗanda an ka hana ma waɗannan abubuwa alladhina tahazu dinahum lahum wa la'im wadanda sun karki addinin su wasa wato abin shagala bata lokaci wa la'iban da wasa wato suna yi ba suna ya samun wani abu ba domin abin da wasa kan abin da kake yi baka san akibar shi ba domin wanda ke yi bai san akiba ba shine bai damu da yadda yake yi ba ko a karba ko a karba don dai ya samu dai abin bata lokaci wagarar kuma hayatun duniya rayuwar duniya ta rude su ne kafirai waɗanda yake Allah ya haramta musu ruwan aljanna ya haramta musu abincin aljanna to sannan Allah ya yi magana cikin wannan hali ya karba daga mutanen aljanna ce alyamanan samu yau muna mawantawa da su kama na su min hala kamar yadda sun kamanta da haduwa da yinin su yau wato kenan za mu kyale su kamar yadda sun ka kyale haduwa da yinin su yau ba ruwa ba abinci su zauna cikin wuta wa ma kanu bi atina yahdun da abinda sun kazan suna yi na musu game da ayoyin mu don haka wato mun manta da su mun kyale su cikin wuta Allah tsare mu eh laiban wannan ci gaba hmm. wa la qad ji'nahum بكتاب فصلناه ala ilmin هدى ورحمة لقوم يؤمنون كان دي حوصة nane walakar ji na kun bi Allah ya ce su waɗanda sun kaki suka ki suka yi musu ayoyin Allah ba wai ba su sani ba ne lallai mun zo musu da littafi wato shine qur'ani fassalna ko mun bayyana shi daki daki bil akhbar da labura wal wa'd da kacewa da abin nan da da kawai ala ilmin komi mun rubuta shi da ilmi sosai ba wai rubutun da mutum bai ganewa ba mun rubuta shi bisa ga sani ba bisa ga kaddara ba mujtamilan ala ilmi wani kira ilm ta'zim wato an yi abin nan ce ala ilmi bisa ga wani ilmi wato da ilmi wato ilmi na sosai kodan kuma shi littafin nan da an ka zo musu da shi wato shirya wa rahmatan kuma da rahama liqawmi ga mutane wanda an kai imani amma duk da haka sun kai musu suka ki don haka wato kenan ba za su samu ruwan aljanna ba to ci gaba hal yanzuruna illa tawila يوم يأتي تاويله يقول الذين من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون su masu musun ayoyin ubangiji wato tun a nan duniya gashi an kawo musu littafi sun ki to me suke jira hal yanzu runa akwai wani abu da suke jira illa ta'wilu sai aqiba al'amarin da an gaya musu shi dai suke jira ya taho musu ba sani ba yau mai ati tawilu ranar da fassarar shi wato ke zuwa kenan azabar ta zo ko kuma ni'imar ta zo ya ƙulun lalina su waɗanda sun ka manta shi sun ka ki aiki da shi min ƙablu gabanin mutuwa wato suka bar imani da shi za su ce ƙarja a rusu rabin abilaki lalle manzannin ubangijinmu sun zo muna da gaskiya wato na min shufa'a to yau muna da masu ceto shin wa yashfa'u na su yi ceto gare mu ko akwai masu ceto su cece mu aw nuraddu kuma fa na'mal ghayr ladi kuna na ko ko shina yiwa a mayar da mu duniya mu yi aiki ba ina aikin da mun kai na farko ba wato mu mu kadaita ubangiji mu ban kahirci fa yuqalu lahum la a babu babu masu ceto gare ku sannan kuma ba a mayar da ku balle ku canza aiki qala ta'ala sai Allah ya ce kada hasabu an sun sun yi hasarar rayukansu ai saru ilal halak sun zama wato sun saru ilal halak sun zama cikin halaka wa dhalla anhum ma kanu yatan duk abinda sun ka suke kakawa na ƙarya suna cewa wani zai cece mu wani zai cece mu duk wa abin nan ya bace hmm, to ci gaba inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق ولم تبارك الله رب العالمين to bayan intihai darsi bayan karewa wancan karatu min khalqil insani na halittar mutum wa ma yaudu ilaihi da abin da yake komawa zuwa gare shi wa ma yaudu ilaihi amru ba mun yi maganar halittar mutum batun daga adam da jayayyar da an kai da shaidan kuma da hukuncen hukuncen da an ka bayar waɗanda yake za a koma to yantakilu siyaku bayan haka nan magana sai ta cira ta ila arde ma fi malakutis samawati kamar ana nuna wa mutane abin da a cikin sammai mulkin sammai wal arli da ƙasa liyarudda albashar bani adam ila rabin don wannan libin abinda a cikin mai da ƙasa ya mai da bani adam wato mutum wanda yake ƴaƴan adam ya maishe su zuwa ga ubangijin su allazi khalaqa hadha alwujud wanda khalaqa wannan da a samu ne mai da ƙasa liyad'uhu tadarruan don su bauta masa su kire shi suna masu kankan da kai wa khufiyatan kuma suna masu ɓoyewar sauti wa inabatan kuma suna masu mai da al'amari gare shi wa khushu'an suna masu kankan da kai zuwa gare shi wa qala ta'ala ga shi na yadda an kire ku idda rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal ardi lalle ubangijin ku allah ubangijin ku allah ne alladhi khalaqa samawati wal wanda ya halitta samai ya halitta kasa fi sittati ayyamin cikin kwana shidda kamar irin kwanukan duniya ai fi kadari ha kwanukan duniya kamar daga asabar zuwa zuwa alhamis li'annahu lam yakun shamsun domin babu rana balle kaddarawa ne domin babu rana balle ta gewaya a san yini da dare Walausha, sha a khalaqahum fi lamhatin da Allah ya so halitta samai da ƙasa yana yiwa cikin dan lokaci guda cikin sakan guda da su auku wal qudul anhu li ta'limi khalqihi tatabbuta amma ya karkata daga yin hakanan ya yi su cikin kwana shidda don ya nuna ma mutane ko za kai kai da natsuwa kada kai gaugawa kada a rashin kun gane kun wato ya halitta sammai da ƙasa cikin kwana shidda sun masawa al'arshi sannan yadda ya daidaita akan al'arshi wa huwa fil lugati sarirul mulki abinda al'arshi gadon mulki wal murad bi yukuna amma abinda ake nuhi da shi nan wani jismi ne wani jiki ne na haske wanda an madaukaki ya hau yana akan kowa da abin nan kunna, wato taurari da watanni da komi wanda ka sani suna cikin wannan jiki da ake ce mu al'arsh ya gewaye su istawa alaihi Allah Allah ya daidaita akan shi daidaita wanda ta dace da shi kun gane ko baka cewa ga yadda abin nan yadda daidaita domin laita kamisli shay'un wa sami'ul basir yugushil lailan nahara Allah ya sanya dare yana ruhewar rana kun ga wata wannan wani nau'in eh, eh, abin nan hikima ne na ubangiji rana ta zo dare ya zo wannan ya rufe wannan yallubu hatisan kullun dare eh, abin nan rana wato lokacin rana da gaugawa sari'a da gaugawa ta rana ta taho dare ya taho ko wani na bin wani wal qamar wa nujum sannan kuma wata da taurari wal gaugawa rana ta taho qamar wa nujuma wato wata da taurari su kuma an da wal kamar wannan ji musakharatun su duka horarri ne ga suna suna ta gudana suna ba ku amfani kuna lisayin kuma an karanta wal kamar wannan ji musakharatun su duka horarri ne ga suna suna yin girbi duk shi nan wato abin nan ni'imar ubangiji suna an hore su bi amrihi da umarnin ubangiji da ikon sarri ne ga suna suna ala ku saurara ya ku jama'a don ku yi iri ne shi ɗaya ke yi amal da tunna aiki amma ba shi halatta halitta Allah yake banta da ita barakallahu rabbul alamin albarkan ubangiji sun bayyana wanda yake shine ubangijin talikai bude da nan ko ina zaka ga rabbul alamin albarkan ubangiji sun bayyana wanda yake shine ubangijin talikai bude da nan ga ko albarka shaka ba na shafa ga iska na komi gashi nan jami'ul makhluqat al-ulawiyya wa sufliyya wa abinna abinda alamin dukan halittun huwa maliku ma ma zikra kuma shine ya mallake duk abinda da anka ambata wal mutafarridu bi tasarrufi kuma shi ɗaya ne ke juyar da komi shi ke bayarwa shi ke rasarwa shi ke hanawa shi ke komi shi da samarwa da rasarwa sarwa duk shi ne ke juyar da komi shi ke bayarwa shi ke rasarwa shi ke hana wa shi ke komi ne ke yi to in ya zan kun gane haka da mi za ku yi fada'u ud'u kenan ud'u wa khufiya innahu yuhibbul mu'tadin to in kun san haka nan fada'u ku kirai rabbakum ubangijin ku wanda Allah tabbata wa khibiyatan kuma ku yi boye kada ku yi titi titi kuna kuwa ku kirai rabakun ubangijin ku wanda Allah wala ta ta kada ku ketare haddi ku yi abin da Allah bai ce ba innahu la yuhibbu ku kirai rabakun ubangijin ku ruwan sa ya kai cika yana kuwa kun fahimta ko to ci gaba hmm? mun kusa hmm. wato wurin ruwan sa ya kai cika yana kuwa ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ومعا إن رحمة الله قريب من المحسنين to tun da aka ce ku bauta ma ubangijin ku wanda dai yi wannan mai da ƙasa kuma wala tusidu fil ardi kada ku yi banna cikin ƙasa da yin um, kahirci da um, da zuwa aka ce ku bauta ma ubangijin ku ba da islaha eh, bayan an gyara ta an aiko manzanni sun gyara ƙasa to kar ku bata ta wad'u ku khawfan wa tamam ku kirai ubangiji ba da islaha eh, bayan an gyara ta an aiko manzanni sun gyara ƙasa to kakku bata ta wad'u kuna masu kwadai ma inda ku gabin abin da gare shi minar rahmati akwai wasu masu cewa ka bauta mutum azaba shi tsoron azaba shi ba kuma ba don son rahamar shi ba wannan ibada ta shaidance ce annabawa an ce yad'una na ragaban wa rahaba annabawa suna kiran suna roƙon ubangiji suna kwaɗayin rahama suna tsoron azabu ubangiji to in ya zan haka ne wani bawa Allah ya kama annabawa saboda aka cewa ka bauta ma ubangiji ba don tsoron azaba shi ba kuma ba don son rahama shi ba ya ce na ka bari don ko ubangiji in ya san ubangijin sa bai ba shi komin ɗai yaran eh, bawa in ya san ubangijin sa bai ba shi abinci ba zai tsaya yi ba sai ya gudu kuma in ya san ba zai yi masa eh, duka ba kuma ba zai yi ba zai yi kwancin sa kun gane ko eh hadisin da ke cewa ka kiran Allah har a cin eh ka abin nan komai yanzu wanda wanda ya tsaya ya ce ai shari'a da kyau Eh, ya za a ce masa a'a wannan don ka faɗi Allah Allah ba kai abin da ya ce ba mi kai eh ka ƙara zunubi kenan eh. ƙarsa mana malam don Allah kun gane ƙarsa mana ƙarsa wani eh, wala musu dufin lalli kada ku yi banna cikin ƙasa wadan mm, ba da islaha bayan gyara ta da manzanni uhu ku bauta ma ubangiji khawfan wa taman kuna masu tsoron azabar shi kuma kuna masu dan manan samun rahmar shi inna rahmatullahi qaribun minal muslimin kuma rahama ubangiji kusa take ga masu kyautatawa ay almutiina masu ta'a almukhlisina lahu du'a wanda yake suna masu tsarkakewa aiki gare shi wa tadhkiru qaribin almukhbar bihi an rahama li idafati ila Allah kun ga an ce inna rahmatullahi qaribun ba ce qaribatun ba gashi ko mace ce domin in an ka jingina mace ga namiji to habari yana iya zakuwa namiji rahmatullahi qaribun min Allah kun fahimta ko hmm. ba ce qaribatun ba wa zakara min anwa'ir rahmatin zahira ma yastadallu bihi alal batina kuma ga nau'in uh, ya ambaci nau'o'in rahama bayyanannu waɗanda yake in ka gansu kana war ta koyi akwai min ad wuya na duniya min ma yustadallu bihi alal wuya. kuma in ka gani imomin duniya kamar yadda an kai su ka san kenan na lahira akwai su kun gane ko kamar shekara talatin nan bayan an ce za ka samu ruwan firij za ka sami abin nan lantarki daga kayan jizo kuwa kaduna ba mai iya ganewa sai mai tunani da talabijin ga sunan ana magana da nan ka yi magana da makka cikin telefon wa min iya il'ardil mai tati haka nan kuma rayar da kasa matatta ma lubihi abin abinda ake shiryarwa da shi ake hujja da shi ala iya il Ka ga ƙasa busassa ba komi a kanta a yi ruwa nan da nan ciri ya hito ɗanye eh, walba'ati ba da lamauti da tayarwa bayan abin nan bayan mutuwa fa ƙala ya ce wata waɗannan da attai suna nunawar kenan abubuwan duniya suna karantar da mu abin da attafi lahira wa huwa alladhi wa huwa حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون هو الذي wa huwa alladhi wato Allah dai wanda ya muku waɗannan ni'imomi na duniya don su shiryar da ku ga lahira shine yusul da yake aiko iskoki bushiran bane da rahmati suna masu bushara gaba ga rahamashi wato zai shine yusul da yake aiko iskoki bushiran ne da sama ba haka girgije ke zakuwa ba la iska ya taho ta kwan sannan girgije ya taho da ruwa a mubashirati wato suna masu bishara cewa ba na tafe ai ku damar manar gabanin ruwa wa fi qira'atin bin nun badal al ba'i wa wa bi sukun al shin abin nishran ta khafifun wa fi ukhra bi ha wa fathi nun masu da rai nushiran wato ana watsawa wato shine ya aiko isko ga eh, bakin masu da rai nushiran wato ana watsawa wato shine ya aiko wato shi da aka ce riya wato rahama ne iskar rahama ya <laughs> idan kallar sahaban su kala har lokacin da wato an aiko eh, iskan nan na rahama yana tafiya gabanin yana bushara da cewa ruwa na tafe hatta idan qalla sahaban kala har lokacin da eh, shi iskan nan ya dauki girgije kala masu nauyi ku ba girgije da nauyin sa iska ya dauke shi wato in yayi nauyi ya taho ya ya ruhe sama su kuna sai mu shayar da girgijen nan mu narkar da shi mu shayar da shi libaladin mayyitin gaggari wanda amma tace wanda yake babu ciyawa ba komi har la na bata bi babu tsili gare shi mu watsa waɗannan ruwa lihiya ya don rayar da ruwan don rayar da ƙasa wa anzalna bihi al-ma'a musaukar ga garin nan musaukar da ruwa wa akhrajna bihi min kulli thamarati mu fitar game da ruwan nan wato na kowane nau'in ƴaƴan itace wani ja wani baki wani rawaya wani mai daɗi wani mai ɗaci gashi nan na nukhrijul mauta to kamar yadda an kai ruwan nan kun ga wato iskan nan ya ka mai zakuwa da bushara yi kama da mala'iku yi kama da annabawa waɗanda ke zakuwa su a mutane bushara ruwan da na sauka su ne ayoyin ubangiji in sun ka sauka wanda ya imani shikenan imanin nan zai haifar da aiki na kware wanda zai zara hama ga mutane kun gane ko wato hakan kuma abin in sun mutu a tayar da haka muke tayar da matattu kamar yadda an ka hidda tsirin nan shi kuma kazalika na kwanjiri mata haka dai muke hidda matattu daga abin daga kabruka su zuwa ga rayuwa la'allakum tadhakkarun mun nuna muku wannan kila za ku yi tunani ku yi imani to ci gaba sun mabayyana والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربي والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون to sun ma bayyana fi ma yati ya bayyana ga abin da an tafi annal bilada mutaifa su ka garuruwan kamar yadda kun ka ga ruwa in ya taho zai sa ciyawa ta fito ko to kamar yadda abin da mutane suke daban-daban shi ma garuruwa haka nan suke daban-daban wani yana ruwa ruwa ya sauka amma bai amfanin sa kun gane ko kamar yadda in qur'ani ya taho ayoyi sun ka taho wasu mutane su yarda wasu su ki yarda Ah, summa wato ya bayyana ga abinda ya tafi annal bilada mukhtalifa wato su garuruwa wato sun saba ma juna fi awali haka haluka su misal ikhtilafin nas kamar saba wa mutane fi istijabatihim ga karbar su li amrillahi ta'ala ga ah, umarnin Allah don haka yace wal balad tayyib gari ko ko kasa wanda yake mai dadin mai mai kyawun jigawa mai kyawun kasa yukhrijuna bata yana fidda cirinsa bi izni rabbi da iznin ubangijinsa wato kiri zai hito amma ba kasar za ta fitar ba da izinin Allah ne ko hada mithlun lil mu'min wannan ya kama da mu'mini ya idan ta yaji wa azi wa yantafi biha kamar in ruwa ya sauka ga kasa mai kyawo sai ta tafi da ciri haka nan shi ma mu'mini in yaji wa'azi yaji ayoyin qur'ani sai ya imani da su kun gane ko wallazi khabusa gari wanda yayi muni wato kenan mai kasar gishiri faqo la ya kharuju illa nakida tsirinsa bai fita illa nakida sai fa da yankwanan ne ko ya fito sai hito yankwane asiran bi mashaqqa to hito da wuyan hita wa hadha masalu lil kafir shi a misali ga kafiri thumma qala ta'ala sannan Allah yace kama bayyana fi ma zikira min annal bilada mithlun nas kama yadda ya bayyana cewa garuruwa ma ƙasa kamar mutane take min haɗa daga cikin ƙasa akwai mai da mai kyawo wadda yake kamar mumini wadda yake tana hidda ciyawa ta yi amfani da ruwa wamin hal khabis akwai mummuna kamar kafiri wanda yake komai wa'azin da an kai masa ƙara turewa da ke yi kun gane ko don haka yace kazalika nusariful ayati haka muke bayyana wa ayoyi daki daki liqaumin yashkurun ga mutane wadanda ke gode ma Allah fa yu'minuna su yi imani to na auna ajewa hmm. أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم تو لقد قال الله تبارك وتعالى في أول السورة wato farkon sura wato Allah ya ce wa kan min qaryatin ahlakana fa ja'aha basuna bayatan aw hum qa'imun da yawa gari wanda yake mun ka halaka su saboda sun ki sauraren wa'azi azaba mu ta zo musu da dare ko ta zo musu lokacin da suke kailula um, baccin safe ko wal'ana yajurru al-uqula ila masari'i qura wato yanzu kuma su alƙaryun nan an jawo hankalinmu zuwa ga abin da ambaci misalai gare su wato yadda sun kafa su alƙaryoyi na waɗanda ke sun asa ahluha wato mutanen alƙaryun nan sun saba ma Allah wa haqa alaihimul halak sai halaka ta waje gare su wadda mar da kewa. tasdiqan lin don gaskatawa ga masu gargadi وهم من بني آدم الذين الذين أخرج أخرج الشيطان أباهم أبويهم أبويهم أبويهم من الجنة كما سوى أن القريون suna daga cikin ‘ya'yan Adam waɗanda yake shaiɗan ya da ubansu da uwarsu daga cikin aljanna. wakila lahum aka ce musu la tattabi'u ta shaytan aka yi musu gargadi aka ce kada ku bi hanyoyin shaytan inna shaytana lakum aduwwun mubin shaytan maki ne gare ku bayyananne wa unziru ala aidi rasul an kai musu gargadi ta hannun manzanni wa tabu shaytana amma sai suka ki manzanni wadanda yake dangin su kuma wanda yake abin nan yan uwan su wa tabu shaytana suka bi shaytan wato abin wa hu da masoyan shaytan wanda yake makin ubansu su wala ku sharra masirin sun ka hadu da makoma wadda tafi zama sharri wa fi qisasihim ibratan li hadhihi al-ummati al-musallama muslima ga bada labarin su to akwai wa'azi ga wannan al'umma wanda yake ta musulmi don ka tabi hanyar su Allah ya tsare mu amin Ya ce wala qad arsalna nuhan lalle mun aiki nuhu ila qaumihi zuwa ga mutanensa fa qala ya qaumi budullah yace ma mutanensa shi nuhu ya ku mutane na ku bauta ma Allah ma ilahin gairu ba ku da wani abin bautawa wanda ba shi ba inni akhafu alaikum azab yawmin azim kuma ni ina yi muku tsoro in ba ku bauta masa ba in ba ku kadaita shi da ibada ba ina muku tsoron azabar yini wanda yake mai girma shine ranar kiyama wato wannan shine gargaɗin da nuhu ya yi musu to kala qala malau qala malau min qaumihi inna lanaraka fi dalalin mubin malau sai shugabanni kullum shugabannin mutane su ne mala'u wato sai shugabannin mutanensu min kawai wato shugabanni daga cikin mutanensa suka ce inna lana raka fi da zalimin lalle mu muna ganin ka cikin batoci bayyanannu ba ma bata guda ba abubuwan da kake faɗa na cewa abi Allah ɗai da duk al'adun nan namu na girmama uwaye da kakanni da menene da da mu duk a bar su muna ganin ka cikin bace-bace waɗanda an